yau muna talata sha hudu ga watan tara watan ramadana ijira 1447 wadda ta daidai da uku ga watan uku miladiya 2026 muna nan cikin surata 43 ita ce suratu zukuruf ajiya mun tsaya ƙarshen aya ta 53 faɗin Allah ta'ala فلولا ألقي عليه أسويرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترني يو بإذن الله تعالى لا مدورة daga kan farkon aya ta 54 a cikin wannan sura faɗin Allah ta'ala da yace fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin malam bismillah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 فاسقوا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين الله سبحانه وتعالى يتشي فاستخف قومه sai fir'aun ya rena ma mutanensa hankali mana ya wawantar da hankalinsu ya mai da su masu gajeren tunani saboda haka ya ruɗe su da waɗannan maganganu da suka gabata ba a tsa'uhu sai su kuma suka yi masa biyayya suka karɓa abin da ya zo da shi suka yi masa ɗa'a suka ƙaryata annabi musa alaihi salatu wasalam bayan ɗimbin kujjojin da annabi musa ya zo musu da su ya zo musu da shi bayan mu'ujizozi da annabi musa ya zo da shi kuma ya musu bayani kuma suka fito karara cewa manzo ne shi daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce fa suka yi wa fir'auna biyayya suka saba umarnin annabi Musa Allah ta'ala ya ce innahum lallai su mutanen fir'auna kanu ƙaunar fasikina sun kasance mutane ne waɗanda suke fasikai ma'ana lafazin innahum kanu qauman fasiqin ta zamo kaman ita ce illar da ta sa suka yi mafir'auna biyayya ma'ana sababin da ya jawo illar da ta jawo mutanen fir'auna suka biyayya gare shi saboda su mutane ne waɗanda suke fasikai fajirai shi sa duk bayanin da za a yi musu na gaskiya ba za su karɓa ba sai dai wancan bayani da za a yi musu na ƙarya wanda fir'auna ya yi ta hanyar raina musu hankali kuma suka karɓa abin da ya zo da shi lafazin ƙauman fasiƙin lallai sun kasance mutane ne fasikai malamai suka ce abin da ake nufi da alfisko a nan fasikanci a nan ana nufin alkufur kafirci don me saboda Allah ta yi innahum umkanu ƙauman fasiƙin kuma ƙarshe Allah ya halaka su kaga shi wannan fasikancin anan ana nufin kafirci kamar yadda Allah ke faɗa a wani wurin yayi amfani da wannan kalma ta alfisku bi ma'anar kufur Allah na cewa sa'urikum daral fasiqina da sanin zan nuna muku gidajen fasikai anan ma ana nufin gidajen mai makomar kafirai saboda haka anan ana nufin wato sun kasance ne kafirai shi ya sanya suka yi da'a ga fir'auna suka kangare ma annabi Musa Allah madaukakin sarki ya ce, yace falamma sakuna Allah ce yayin da suka fusata mu yayin da suka fusata mu ta hanyar ƙimbin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce in ta ƙamna minu, sai muka yi mummunan kamu a kansu lafazin asafuna zai iya yiwuwa kenan akwai wani fi'ili kamun wannan ma'azufi ma'ana kadiri sai ya zamo fastakhaffa qaumahu fa aqauhu fa asafuna falamma asafuna taqamna min. ana fir'auna ya rena ma mutanansa hankali ta hanyar kawo musu waɗancan hujjoji marasa amfani kuma suka yi masa da'a akan haka suka saba umarnin annabi Musa sai suka fusata mu Allah ya ce yayin da suka fusata mu mu kuma muka yi mummunan kamu a kansu mana Allah ta'ala kenan yayi mummunan kamu a kansu Allah ya ce fa agharaqna ummuka nitsar da su mana Allah ta'ala ya dilmiyar da fir'auna da mutanansa a cikin kogi ajma'i na baki ɗayansu Allah ya halaka su wanda Allah ya yi bayanin yadda ya halaka su a wasu daga cikin surori kamar suratu shu'ara da makamantan wannan suratu tsaha da makamantansu wanda fir'auna ya nemi kawai ayi yi ta ta ne tsakaninsa da annabi musa da mabiyansa wanda ya tura biranen musulunci aka biranen wannan daula tasa aka tattaro masa mutane da mayaƙa baki ɗaya ya ce lalle lalle annabi musa da jama'arsa 'yan jama'a ne kaɗan saboda ka suna iya gamawa da su wanda a nan ne annabi musa ya kama hanya da sauran jama'arsa sai ga kogi gabansu wanda da jama'ar annabi musa suka ga wannan kogi sai suka ce lalle an riske mu inna la annabi musa ya ce kalla inna ma iya rabbi sayahdin ubangiji na na tare da ni kuma zai shiryar da ni Allah madaukakin sarki ya ce fanade fanada mana sai Allah ya kira ni fanade na Musa mana Allah ya kira annabi Musa aka ce da shi ne anidrib a asakal bah ka sa sandan nan taka ka kiwon nan kogin yasa ya daka fanfala kashe kogin ya ɗage biyu fakana kullu firqin ka tsaudil azim sai zama kowane bangare ya ci kurkuɗe ya cure ya dunkule ya daskare kamar wani gunguman dutse sai ga hanya a tsakiya Allah ya ce wa azlafna samma al-akhirin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akhirin ana Allah ya matso da waɗancan mutane fir'auna kenan da mutanensa wa anjayna Musa muka tsere da annabi Musa kuma wa man ma'ahu ajma'ina da wanda ke tare da shi baki daya dan da annabi Musa da jama'a su suka gama fita daga wannan kogi ce na fir'auna da mutanensa sun shigo wannan hanya sai Allah ya saki wannan ruwa da ya cure shi kaman dutse shine fa azraqna hum ajma'ina muka nutsar da su baki daya to wannan shine makomar wato fir'auna yayin da ya kangare ma Allah to ƙarshe Allah halaka shi kuma wannan shi ne makomar abinda Allah ya yi ma kafiran ƙurashawa su ma yadda suka kangare ma manzan Allah sai Allah ya sallada shi a kansu aka halaka su a badar gaba ɗaya waɗannan kafirai Allah maɗaukacin sarki ya halaka su Allah ya ce faja'alnahum salafa Allah ya ce muka mai da su suka zamo wato waɗanda suke marigayi ma'ana sun zamo marigaya ga waɗanda za su biyo bayansu ma'ana Allah ta'ala ya sanya fir'auna da waɗanda suke tare da shi ɗinnan bayan alaka su sun zamo magabata wurin adaka ga waɗanda za su yi koyi da su ko su biyo an wato annunsu ko su biyo anyarsu ma'ana su dai tana Allah ta'ala tasu ta ƙari shi ne shine faj'alnahum salafa muka mai da su suka zamo wato waɗanda suka zamo masu rigaye da kafirai irinsu gama duk wani wanda zai yi koyi da su Allah ya ce wa matsalar lil'akirina kuma suka zamo kaman abin buga misali suka zamo abin wa'azi abin izina ga waɗanda wato suka yi saura mana waɗanda suka rage abin ƙasa wannan ta zame musu izina cewa kasta kangare ma Allah domin ƙarshen baya kyau Allah ta'ala yana halaka wanda ya kangare masa Allah shirye da na'am ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون wannan aya malamai na cewa bayan Allah subhanahu wata'ala ya bamu wani yanki na kissar annabi Musa wadda take da kamanceceniya da kisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanansa sai kuma Allah ya ɗauko mana wani shi ma bangare na kisar annabi Isa alaihi salatu wassalam shine Allah ya ce walamma duriba ibn maryama wannan aya akwai malamai sun ƙari juna sani dangane da sababin saukarta menene sababin saukar wannan aya ma'ana walamma duriba ibn maryama ma'ana menene sababin saukarta akwai maganganu wurin malamai dangane da sababin saukar ita wannan aya wasu daga cikin malamai na cewa su mushirikai yayin da suka ji Allah ta'ala ma'ana suka ji manzon Allah sallallahu yana buga cewa lallai misalin annabi Isa kamar misalin annabi Adamu inna masala isa inda Allah ka matsali adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun yayin da suka ji manzon Allah na cewa misalin annabi isa kamar misalin annabi adam Allah ya halicci annabi adam daga turbaya yace da shi ka kasance kuma ka kasance to shi ma annabi isa Allah ya halicce shi ba uba yace ya kasance shi ma ya kasance tunda annabi adamu shi ma ba uwa ba uba so da kenan dukkaninsu cikar kudura ce ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya halicce su to yayin da mushrikai suka ji wannan kuma suka ga cewa cikin halittun Allah gaba ɗaya babu wata halitta wadda take ba ta da uba sai uwa in ba annabi isa ba kamar yadda shi kuma annabi adam ba uwa ba uba saboda haka ganin wannan sai suke ganin cewa kenan su da ya zamo suna bautata ma gumaka sai suka ce ashe su suna ganin sun fi nasara daraja sun fi su shirya a kan tafarki ba don komai ba suka ce saboda su nasara suna bautar wato annabi isa ne wanda kuma yana da uwa uba ne bai da shi suka ce amma su ai mala'ikun Allah suke bautata kamar da mun karanta a baya ba wasu suna bautar ne mala'ikun Allah saboda ka sai suke ganin to ai su sun ma fi zama kan anya fiye da wato waɗannan nasarar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya wannan shine sababi na farko daga cikin sabuba na saukar wannan aya da malaman tafsiri suke kawo ba sai dai kawai abinda zai jawo kuma magana kan wannan sababi kasantuwar waccan aya da aka ce sun ji daga bakin manzan Allah inna maslas isa inda Allahi ka masali adam domin ita aya ta sauka ne a cikin surata Ali Imran ita kuma surata Ali Imran madaniya ce ba makiya ba wannan kuma surata Zukhruf makiya ce kaga kenan abin ya faru ne kamin ijira ba bayan ijira ba wannan shine sababi na farko sababi na biyu hadisi ne wanda Abdullahi dan Abbas ya rawaito wanda Imam Ahmad ya fitar da shi cikin Musnad da Imam fahawi daga Abdullahi dan Abbas yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li quraish wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da quraishawa mana ya ce da quraishawa ya ma'ashara quraish ya ku taron ƙurayshawa innahu laysa ahadun yu'badu min dunillah fihi khair yace ku sani lalle yadda lamarin yake babu wani aban ƙasa da za a yi masa bauta kuma bayan Allah da zai zamo akwai alheri tattare da shi mana duk mutumin da aka bautata masa ko duk abin da aka bautata masa ban ƙasa ba Allah ba to wannan abin ba alheri tattare da shi da manzala ya faɗa musu wannan ibn abbas zai ce wa qad alimat quraish kuma quraish dama sun kwana da sanin cewa annan nasara ta'budu isa ibn maryam nasara suna bautar annabi isa dan maryam wa ma taqulu fi muhammad kuma akwai maganar da suke faɗa akan annabi muhammadu na na cin zarafi da kaskantarwa da wulakantarwa Baƙalu. saboda haka kawai sai su wurin shawa mana kafaran nan sai suka ce da annabi ya muhammad ya kai annabi muhammad alasta tazumu anna isa kana nabiyyan wa abdan min ibadillahi saliha ba kai kake gaya mana cewa annabi isa annabin allah ne ba kuma bawa ne cikin bayan allah maɗaukakin sarki kuma salihai sai suka ce to fala in kunta sadiqan to in ko da kake faɗa gaskiya ne fa inna alihatana kamata quluna to mu ma kenan allolinmu su ma kenan mutanen wato ababa ɗaya ne na kirki na gari su ma bayi ne na Allah kenan tunda annabi Isa ma kare da bawan Allah ne kuma nasara na mota ta masa wai su sun kawo wannan shubha ne domin su kure annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya saukar da wannan aya har ma a wata ruwaya daga cikin ruwayoyi har suke cewa to in dai kuwa waɗannan ko annabi isa da nasara suke bautata masa bawa ne cikin bayan Allah kuma nasara suka bautata masa to mu ma kenan gumakanmu ba na muna da dama mu bautata musu su ma suna da matsayi kenan kaga kamar suna kafa hujja da waccan shubha domin me su nema mabautar da suke maguma kama al wannan shine sababi na biyu ƙarin sababi da zai kara fito da wannan sababin na biyu shi ma wata ruwaya ce wadda imamu al tsabarani da imamu al-hakim da tsahawi suka rawaito ita ma dai daga abdullahi dan abbas yana cewa ja'a abdullahi ibnu za'bara ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum da ake ce masa abdullahi ibn zabara wanda bai lokacin yana kafiri ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gurin manzo Allah sai ce ya muhammad ya kai annabi muhammadu tazumu anna Allah anzala alayka hadhihi al-aya kana cewa Allah ne ya saukar maka da wannan aya ta cikin wato suratul anbiya wace aya ce ta cikin suratul anbiya faɗin Allah ta'ala da yake cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun Allah yake da kafirai da ku da duk abin kuke bautata ma kuma bayan Allah duka Allah zai tattara su a cikin wutar jahannama za su zama kirare da za a rura jahannama da su Allah yake kuma za su gangara ne zuwa wutar jahannama sai ce to wannan aya faqad abadu shamsa to in dai ko haka ne cewa su da duk abin da suke bautatawa za su zamo matattar a ta annama kirare na ji annama to ai kuma da tushensu ai ana bautar rana kuma ba iya gumaka ake bauta ba wal kamaru ana bautar wata wal mala'ikatu wasu ma suna bautar mala'iku wa uzairun wasu na bautar uzairu وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وعيسى da kuma annabi Isa wasu duk bautata masa sai ce to kuma ayatan ta ce dukkanin da abinda da suke bautatawa za su zama kiraren jahannama sai ce awa kulla ha'ula ifinna ma hatina to haka ne kenan duka waɗannan su ma za a zuba su a wuta kenan tare da gumakanmu kenan inda aisha ta yi antum wa mata abuduna min dunillahi hasabu jahannam to haka ne kenan su ma waɗancan da aka bautata musu ai bauta aka yi musu kamar yadda mu ma muka bautata wa gumakan nan namu to kenan su ma duka gaba ɗaya za a tattara su kenan a zuba cikin wuta kaga sun kawo ta shubuha za a zuba kenan da ranar da watan da sa annabi isa kenan da su uzairi da sauransu kenan da a wuta shi wannan ya kawo ne wai dan ya kore annabi ya zo da wannan maganar tasa ya ce kenan duka waɗannan a wuta kenan za a zuba su fa'an zalallahu sai Allah ya saukar da aya ta cikin suratun mu'minun a ta cikin dai wannan surata al'ambiya da Allah yake cewa wato antum wa mata abu duna min dunillahi hasabu jahannama antum laha kuma mata wa duna min la hasabu jahannama antum laha waridun to sai gaba Allah madaukakin sarki sai ya mai yace innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha Ya yace to amma fa waɗanda kyakkyawan ayyukansu ya gabata gare mu su za a nesa ta su daga wannan wutar kaga annabi Isa da Uzair ba su kenan a ciki tunda su bayan Allah ne na kware kuma kyawun ayyukan su tuni ya rigaya a gurin Allah subhanahu wataala tun kamun masu bauta su bauta ta musu hmm. kaga su ba sa ciki kenan to sai suke cewa in dai haka ne to mu mun yadda kenan mu koma cikin wuta da mu da allolin mutum da waɗannan su ma za a sassa wuta kaga nan sun kawo wata shubuha domin me domin wai su nuna cewa an kure annabi akan abin da ya faɗa to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya Allah ta'ala yake cewa walamma duriba ibn maryama masalan Allah ta'ala yake yayin da wato yayin da walamma duriba maryama matsalan idza qaumuka minhu yasudduna Allah ta'ala yake cewa yayin da wato waɗannan nasara suka kwatanta wato annabi Isa alaihi salatu wassalam wurin da Allah ya alito shi ba tare da wato iyaye ba mana ba tare da uba ba sai kuma mai sai dai uwa haka nan wato Allah ta'ala kuma ya kwatanta halittarsa da annabi Adamu to shi ma annabi Adamu kuma an halicce shi ne da yumbu Allah ta'ala ya ce yayin da wato waɗannan kafirai na ƙuraishawa suke buga misali da annabi Isa alaihi salatu wassalam wurin cewa Allah maɗaukacin sarki ya halice shi ne ba tare da uba ba amma bawa ne cikin bayan Allah Allah ce iza qaumuka sai ga mutanenka mana ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi ya minhu yasudduna suna nema su kautar da mutane gabarin wannan misali Shi ne sai wasu daga cikin Qurayshawa suke cewa ba komai annabi muhammadu yake nema da mu ba wurin wannan buga misalin sai neman mu bautata masa kamar yadda nasara suke bautata ma annabi isa wannan shine tafsiri idan mun ɗauki misalin can na farko da Allah ya buga misali da cewa inna masla isa inda Allah ka masali adam idan mun ɗauke shi kuma kan waɗannan ruwayoyin da suka zo sai ya zamo abinda ayat take nufi yayin da waɗannan mushirikai na ƙuraishawa suke buga misali da annabi isa ɗan maryamu da allolinsu domin sun ce shi ma bautarsa ake mu ma kuma allolinmu bautata musu miki to dai an ce allolinmu da su za su shiga wuta suke faɗa inda an ce allolinsu da su za su shiga wuta to kenan annabi isa shi ma da masu bautata masa za su shiga wuta kaji wata shubaha kaga anan wai suna so su nuna kenan abin da suke shi ma yana da yana da dalili kenan domin ga annabi to annabi Isa da suka bauta ta masa ya ce su ta masa da shi su bauta ta masa ba su ma kan da suke bauta goma kan sun ce a bauta ta musu to sai a ta musu su ne kawai suke bauta ta musu shi sa Allah ta'ala ya ce yayin da waɗannan mushrikai na Qurayshawa suke buga misali da annabi Isa alaihi salatu wassalam da allolinsu da suke bautatawa kuma bayan Allah inda suka ga nasara na bautar annabi isa kuma suna buga wannan misali ne wajen su kafa hujja ga annabi muhammad wanda yake cewa da su duk abin da ake bautata kuma bayan allah makomarsa ba ta da kyau sai suke cewa to in dai ko haka ne idan kaumuka min uya suddo allah ce sai ga mutanenka suna masu kaucewa suna masu bijirewa na hanyar allah suna cewa ma'ana in haka ne kenan wato su ma suna da dalilin bautar da suke magumaka in ko ba haka ba to abinda aka ce zai samu gumakansu to zai samu wa annabi isa alaihi salatu wasalamu da mabiyansa wata ƙira'a ya sudduna wata ƙira'a ya ƙira'ar wasu kace ce suna masu cece kuce da surutai hadda dariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce ya sudduna da ya sudduna duk ma'ana ɗaya ne ma'ana sai ga su suna neman su bijire ma wannan bayani da Allah subhanahu wata'ala wace ya zo musu da shi na cewa annabi Isa bawa ne cikin bayin Allah halitta ne cikin halittan Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya ce wa qalu وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وقالوا سيما سكت قبل تشيوا سوة أنن كافري أآلهتنا خير تو in haka ne suke tambaya annabi shin allolinmu su ne mafi alkhairi amhu uku annabi wanne ne mafi daraja a gurin Allah ma'ana kenan sai suka ce idan ko annabi isa shi ne mafi daraja kuma mu a ganin mutum da an shigu kanmu za su shiga wuta mun bautata musu to shi ma zai shiga sai suka ce tori haka ne mun yadda mu ma da gumakanmu mu shiga wuta kamar yadda zai shiga kaji wata hujja kaga wannan hujja ce wadda take mai wato ba ta da asali shi sa sai Allah ya ce wa kalu suka ce a ali atuna khairun shin allolin mu sune mafiya alheri amhu ko ko shi idan shine mafi alheri wanda sun san abin da za a faɗa kenan to shi ma ai an bautata masa kenan idan ko mun bautata wa gumaka kenan babu dalilin da za a kautar da mu daga bautar gumaka tunda shi ma annabi isa ana bautarsa an gane dalilin su shi bu hatta su ma'ana wai suna neman su sama ma bautar gunki da suke ma'alli cewa shi ma yana da dalili tunda ai ga annabi isa shi ma ana bautarsa to haka ne zai ce to annabi isa ya ce su ta masa bai ce su ta masa ya kira a ta masa bai kira zuwa a ta masa wasu ne kawai don son zuciya suka ta masa wanda hasali ma ranar lahira zai tabbatar da cewa babu abin da ya kira zuwa gare shi zai bauta Allah shi kadai ma illa ma amartani bihi an i'budu rabbi wa kaga kenan ba shi ya nemi bauta ta masa ba to dan wasu sun yi abin da shi bai san sun yi ba dan me yasa kuma za a ce laifi zai shafe shi kaga laifin ba zai shafe shi ba domin waɗanda suka bauta ta masa baya ma duniyar an ɗauke shi sannan suka koma suna wannan bautar domin ɗauke shi da aka yi wasu suka ce ɗan Allah ne wasu suka ce Allah ne shi za ya tashi sama kaga ba baya nan suke bautar ashe ba hujja bace ta cewa kenan wannan hujja ce ta cewa za a bauta ta maka Allah ce ma zarabuhu laka ba komai suke buga maka misali da shi ba illa jadalan sai dai kawai neman jayayya ma'ana ba komai sha wannan suke faɗa ba gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi dangane da wannan misali na annabi Isa da wannan shubha da suke kawowa wurin cewa wai babi ne na ke nuna cewa su ma suna da nama su ta wa gumaka Allah ya ce face matsalar ma'ana face wani wato misali suke bugawa na kuskure domin wai su rijiyaye ka illa jadalan sai jayayya da musu bal hum Allah ce ai wannan magana su waɗannan mutane qaumun khasimuna mutane ne kawai waɗanda suke da jayayya suke usuma akan abin da ba su da dalili a kai kenan dalilin da suka kafa na cewa masu bautar annabi isa in dai sun bautata masa to su ma suna da dalilin bautata wa gumaka wannan dalilin bai da tushe ballantana makama saboda annabi isa bai taɓa kira cewa a bautata masa ba na'am إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل Allah subhanahu wa ya ce in huwa shi annabi Isa alaihi salatu wassalam ba kowa bane illa abdun face bawa ne mana bai taba cewa Allah bane shi mana bawa ne shi cikin bayanmu bawan da kuma an'amna alaihi muka yi ni'ima gare shi mana Allah ya masa baiwa ya ɗaga matsayinsa ya ɗaga darajarsa ya yi masa ni'imomi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wasu guraren Allah ya faɗi wannan ni'ima a wani wurin yana cewa wato a wani wurin Allah yana cewa izqalallah ba su labarin lokacin da Allah yake cewa ya Isa ibn Maryama ya kai annabi Isa ɗan Maryama uzkur ni'mati alaika, ka tuna ni'imar da ne gare ka mana ni'imar da ni'imta ta akan ka wa ala kika da ni'imar da ne ma iyayen mahaifiyarka id ayyatuka bi ru'il qudus Allah ce na karfafe ka da mala'ika jibrilu tukallimu an fil mahdi wa kahna kai magana da mutane kana zanin goyo kuma za ka yi magana da mutane bayan ka girma ka zama cikakken mutum ka zama babba ma'ana kenan tukallimu an fil mahdi wa kahla وإذ ألمتك الكتابة حكا ننك تنع سندنا إلمان تدكي لتافي والتوراة والإنجيل دع التوراة الإنجيلة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيه فتكون طيرا بإذن كتنا كملو كتنا ذاك أو ينبو كيمسا آري كمنا وتنطو كيبو كي كيكمسي تاشي انطو يضوم يري وإذ تخرج الموتى بإذني kuma ka tuna ka ba su labarin lokacin da kake mai fito da wanda ya mutu a kabari da izini da kaga duk wannan ni'imomi ne da Allah ta'ala ya ma annabi Isa alaihi salatu wassalam shi yasa nan Allah ya ce ba kowa ba ne annabi Isa ba ce bawa ne wanda an'amna alaihi muka saukar da ni'imominmu a kansa? mana Allah ya yi masa ni'imomi waɗannan da ma makamantansu daban-daban Allah ya masa tun yana zanin goyo ya zama annabi mai abdullahi a ta hanyar kitaba waje waje mubarakan aina ba kuntu duka waɗannan ni'imomi ne da Allah ta'ala ya yi masa Allah ce waje kuma muka sanya annabi isa ya zamo matsalar libani isra'il ya zamo abin buga misali wato gabanu isra'ila ma'ana muka sanya shi ya zamo abin misali cikin bani isra'il wanda yake nuna cewa Allah mai iko ne bisa dukkan komai don me domin Allah ya halice shi ba tare da uba ba ya halice annabi adam ba uwa ba uba ya halici kuma sauran halittu baki ɗaya da uwa da uba kaga kenan domin ƙudirar Allah ta tabbata ya zama inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah ya zamo yana da cikar iko akan dukkan komai shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi ya zama abun buga misali ga bani Isra'ila ma'ana dan ya zama misalin cewa ba fa Allah bane ba abun bauta bane a shi ma bawa ne cikin bayin Allah to dan Allah ya buga wannan misalin ga bani Isra'ila shi za Allah ce bawa ne wanda muka yi muka yi ni'imar gare shi wato muka ni'imta shi da ni'omi mabambanta ko muka sanya shi don ya zama abin buga misali ga bani Isra'ila cewa Allah ta'ala ya alice shi da kalma ta mai kun kuma ya kasance don a nuna Allah ta'ala mai cikar iko ne bisa dukkan komai ba don komai ba saboda shi ba abin bauta ba ne. saboda me saboda halittarsa aka yi ba shi ya halicci kansa ba shi sa a wani wurin Allah ya tabbatar da cewa annabi Isa ba Allah bane mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani taam Allah ya ce annabi Isa dan Maryamu ba kowa bane face manzo ne ko manzanni sun gabace shi ma'aikiyarsa ita ma ba Allah bace a'a siddiqa ce baiwar Allah ce wadda kai matsayin siddiqa Allah ya ce kana ya kula ni sahab da annabi Isa da mahaifiyarsa suna cin abinci wannan alama ce da take nuna ba alloli bane domin duk wanda yake cin abinci to yana da bukata duk mai bukata ko ba ya taba zama Allah mai ba za a ci abinci ba sai an ji yunwa yunwa kuma jin yunwa ai bukata ce ashe kenan duk wanda yana da bukata tukuna sannan sai ya samu abinci ya ci yanan bai cancanci ya zama Allah shi sa Allah ce kawai mun sanya shi ne ya zamo abun buga misali ga bani Isra'ila cewa ba fa Allah bane shi ba kuma dan Allah bane shi a abawa ne cikin bayan Allah subhanahu wata'ala domin bani Isra'ila su guji faɗin mummunar magana akan shi wannan bawa na Allah subhanahu wata'ala shine annabi Isa alaihi salatu wassalam na'am ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة Allah الأرض يخلفون الله تعالى يقول ولو نشاء دا من قدام لجعلنا منكم ملائكة da mun sanya mala'iku su zamo madadinku a ban ƙasa su zamo madadinku su maye gurbinku fil ardi a ban ƙasa ma'ana lukuna su zamo mai mamayen kwaban a ban kasa ma'ana walau sha'ula ja'alna minkum mala'ikatan ya lukuna fil’ar ma'ana da mun ga dama da mun sanya mala'iku su zamo sun maye gurbin ku a ban kasa Ma'ana da Allah ya ga dama sun ya halaka mutanen gaba ɗaya waɗannan masu kangarar masu bauta wani Allah Allah ta'ala ya saukar da mala'iku su zamo su za su rayu a bankasa da Allah ya ga dama mai iko ne kan haka domin ai wurare da Allah yana cewa in ya sha yi zahibuku inda Allah ya ga dama zai iya tafiyar da ku ya share ku wa ya ci bi akari ya zo kuma da mai wasu mutanen na daban wa in stabdil qauman ko yastabdil qauman ghayrakum thumma la kunu amsalin in Allah ya ga dama wa in ya yastabdil kauman ghayrakum in kuka juya baya Allah zai iya musanya ku da wasu mutanen ya halaka ku ne ya kawo wasu sun mala'iku ruwa misali kun kuma su zama irin ku ba ma'ana su ba za su yi kangara ba ma'ana nan da Allah ya ga dama da sai ya maye gurbin ku da mala'iku a bankasa Shi shine alna minkum mala'ika fil ardi yakhluquna sai suka ce alna minkum kamun minkum din akwai kalma ma'zufiya sai zama laj'alna badlan minkum ko la ja'alna al mala'ikata badlan minkum fil ard da mun sanya mala'iku su zama su ne malmayanku a ban kasa mana a share wasu malamai suka ce minkum tana nan yadda take Allah ta'ala yana nufin da mun ga dama la ja'alna minkum mala'ika da daga jikinku sai mu samar da mala'iku mana sai ya zama ta tsatsanku a samar da 'ya'yanku amma mala'iku ba jinsun ku ba don Allah ya nuna muku shi mai iko ne bisa dukkan komai shi sa ya halicci annabi isa da bisa wannan tsarin da ya halicci shi ba wai don ya zama Allah ba a'a da Allah ya ga dama kuma da sai ya sanya daga jikinku a samu waɗanda za su zama mala'iku ne amma ba daga jinsin ku ba kuma su za su maye gurbinku a ban ƙasa kaga duka wannan kuma Allah mai iko ne ya iya zartar da wannan saboda inna ala kulli shay'in qadir wannan ayar ita ma ta ƙara tabbatar da cewa annabi isa ba allah bane kenan misalin da suke kafawa na cewa allah ne ba daidai bane bawa ne cikin bayan allah subhanahu wataala na'am وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين الله سبحانه وتعالى وإنه لليشي النبي إيسى لعلم للساعة يتي للي النبي إيسى عليه الصلاة والسلام wato alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama ma'ana sai zamo wa inna ula ilmin lissa'a lallai kenan saukar annabi isa da dawowarsa alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama tarun na biha kada ku kuskura ku yi kokonto ko ku shakka akan haka bi'uni Allah ya ce ku bi ni kawai akan turba ta hanya ma'ana turbar Allah subhanahu wata'ala hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici lafazin wa innahu hula ilmun lis akwai maganganu guda uku na malaman tafsiri anan magana ta farko suka ce innahu hula ilmun lis damirin zai koma kan annabi Isa alaihi salam mana lallai saukar annabi Isa alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama saboda haka kada ku yi kokonto kanta. wasu malamai suka ce wa inna la ilmun lissa'a? suka ce da mirin zai kuma kan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mana lallai bayyanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan a da yake muku ita ma alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama wannan shi kansa wato zuwan manzan Allah alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama saboda haka fala tamtarun biya. kar ku kuskure ku yi kokonto akan wannan alkiyama akan wannan alama wasu suke masu magana ta uku suka ce wa innahu zamirin zai koma kan alkur'ani lalle shi wannan alqur'anin la ilmun lisa'a ilimi ne wanda ke tattare da bayanin alkiyama bana alkur'ani littafi ne da yake ilmantar da ku cewa alkiyama tana dab saboda haka fala tamtarun da biha karku a akai waɗannan sune maganganu guda uku na malaman tafsiri wasu sun rinjaya da magana ta uku kamar imamu ibnu ashur ya rinjayar da cewa lalle wannan alqur'anin alama ce ko ilimi ne mai ilmantar da mutane bayanin alkiyama saboda haka kada ku kokonto dangane da tashin kiyama yace wannan shine mafi rinjaye ya kawo dalilansa wani suka ce annabi muhammad masu magana ta biyu suka ce ya manzo Allah yana cewa bu'istu ana wasa'ati ka hatai an aiko ni tsakani na da tashin kiyama bai wuce haka ba zarar duke tsakanin waɗannan in yatsun kenan zuwan manzon Allah shi kansa alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama to amma da yawan malamai sun furin jayar da tafsiri na farko cewa lallai saukar annabi Isa alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama sai zama wa innahu sai zama kenan damirin zai koma kan saukar annabi isa lallai saukar annabi isa na ilmun lissa'a mana alama ce daga cikin alamomi na tashin kiyama wala tamtarun da biya kada ku kokwanto kan wannan alamar daga cikin alamomin tashin kiyama imamu shankibi ya ce dalili saboda alƙur'ani ya goyi bayan wannan maganar kuma hadisan manzan Allah sun goyi baya alkur'ani ya goyi baya a gurare da yawa misali cikin suratul ali imran Allah yana cewa barrafa'ahu Allah ilayhi ma'ana annabi Isa ba kashe shi akai ba wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa innal ladina utul kitaba lafi shakkin minhu ma la'um bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima sai yace wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida yace duka wannan aya tana magana ne akan annabi da fadin su da cewa da suka yi inna qatalna al-masih ibn maryam rasulullah suka ce mun ne muka kashe al-masih isa dan maryam manzon Allah sai Allah ya ce ma qataluhu ba su kashe shi ba shiwa annabi isa wa ma salabuhu ba tsire shi suka yi ba walakin shubbiha lahum rikita su akai kaga me rikitar da su akai wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin min wadanda suka yi kokonto ma dangane da shi annabi isa din suna kokonto dangane da abin da sai Allah ya ce wa ma qataluhu yaqina ko ba su kashe shi ba kaga damirin annabi isa bal rafa'ahu Allah Allah daga shi ya zuwa gare shi wa kana Allah azizan hakima sai ya ce wa in min ahli alkitab babu wani daga cikin mabuta littafi illa la yu'minan nabi'i ba ce sai yayi imani da annabi isa qabla mautihi kamun mutuwar annabi isa kaga wannan ayata nuna annabi isa bai mutu ba dan me Allah ta yi rafa'ahu Allah ilai ya daga shi zuwa gare shi kenan zai dawo domin me Allah ya ce babu wani cikin ma'abota littafi ba ce sai yayi imani da annabi isa kamun mutuwa annabi isa kenan zai dawo ban kasa sa'an nan ya rayu sannan ya tsaye da ujja ga waɗanda suke bauta ta masa ya yaƙe su sa'annan kuma ya koma ga Allah to a lokacin da wato annabi isa ya dawo dukkan wani ma'abocin littafi sai ya yi imani da cewa annaban Allah ne manzan Allah ne ba ɗan Allah ba ne ba Allah ba ne. Kamar annabi isa ya mutu domin duk wanda bai imani ba annabi isa kashe shi kaga wannan tafsirin ya nuna kenan nan kenan wa innahu hula ilmun lissa'a wancan bayanin da Allah ya yi a waccan sura ina annabi isa zai dawo suka ce hadisin annabi na ƙara tabbatar da haka hadisin abu da hadisin sai aini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadi ina rantsi da wanda rai nake hannunsa la yushikanna an yanzila fikum ibnu maryam ya kusata nan gaba annabi isa dan maryam mai sauko gare ku hakaman zai zama mai hukunci tsakanin ku muqsitan mai adalci zai ce fa yaksira salim zai karere gici wa yaqtul al zai kashe aladu wa yadha al-jizya zai kauda jizya mana ba za a ba da jizya ko ka ba Allah ko kashe ka sai ce wai fi zalmani kuma dukiya a lokacin za ta yi yawa hatta la yaqbalu ahad har za ta kai ba wanda zai karbi dukiya in ka zo da dukiya zai wani ya ce da jiya ka zo da shi ma ma ina da bukata an kana son baka to kaga wannan hadisi karar ya nuna mai annabi Isa alaihi salatu wassalam zai dawo sannan faɗin Allah da ya ce wa inna hula ilmun lissa'a shi annabi isa yana daga cikin ilimi na alkiyama ma'ana alama daga cikin alamomin tashin kiyama wani wurin manzala ya tabbatar da annabi isa dawo dawowarsa alama ce cikin manyan alamomi guda goma da alkiyama sai sun faru kama alkiyama ta tsaya kaga wannan ma ya goyi bayan me wannan tafsirin hadisin da yake cikin sahihu muslim hadisin Uzaifa ibn Usayd Ya yace ittala annabi sallallahu alaihi wasallam alaina wata rana manzo Allah ya tsinkayo mana ya leko gurin wa nahnu natazakaru muna tattaunawa fa qala sai annabi yace mata mata zakaruna me kuke tattaunawa qalu sai suka ce nazkuru sa'ata muna tattauna ne dangane da tashin kiyama qala sai annabi yace inna halan taquma hatta tarawna fi qablaha ashara ayat ita alkiyama ba za ta tsaya ba sai kun ga wasu manyan alamomi guda goma fa zakara sai annabi ya gaya musu ya ambato min addajjal dujal addukhan farko hayaki waddajal da dujal waddaba da wannan dabbar da za ta bayyana ban kasa tana magana da mutane wa tulu'i shamsi min Magaribiha da hudowar rana daga mafadarta wa nuzulu isa ibn maryama da sauka annabi isa da maryam kaga yana ciki ke wa ya ajuju wa ma'juj sai kuma ya ajuju da ma'juju sannan sai ce wa salasata khusufi da kuma kusufi da za a yi na rana guda uku a duniya manya khasfun bil mashriq ɗaya zai kasance a gabashin duniya wa khasfun bil maghrib wani a yammaci wa khasfun bi jaziratil arab da kuma na ƙarshe a tsibirin larabawa wa akhiru zalika ƙarshen kuma waɗannan alamomin narun wata wuta ce za ta bayyana takhruju min al-yaman za ta fito daga yaman ta an nasa tana raraka mutane ila mahshari wurin da za a tattara su a ƙarshe a ranar lahira saboda haka kaga kenan annabi Isa wannan hadisi ya ƙara goyon bayan wannan tafsiri cewa wa innahu la ilmun kenan da yawan malaman tafsiri sun rinjaye da tafsirin farko ko da yake na biyu cewa annabi muhammadu shi ma zuwan sa alama alkiyama ne hadisi ya goyi baya na uku qur'ani shi ma zai iya zama wato yana tattare da bayanai akan alkiyama sai dai waɗannan suna iya shiga karkashin mana ita wannan aya din sannan lafazin wattabi'uni hubini anan wasu suka ce zai koma zuwa ga Allah ana Allah yana cewa saukar annabi Isa fa alama ce cikin alamomin tashin kiyama saboda haka kada ku yi kokonto a kanta Allah ya ce ku bi ni mana ku bi umarni na wannan shine tafarki madaidaici wasu suka ce wattabi'uni damirin zai koma kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzon Allah Allah ya gaya masa cewa wannan sauka ta annabi Isa alama ce cikin alamomin tashin kiyama kada ku yi kokonto akai ya faɗa musu sannan ya ce da su kuma wattabi'uni ku bi ni ni annabin ƙarshen zamani in kuna son ku samu tsira duniya da la'ira don mai bi na a yanzu shine haza siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici a wannan tafsirin kuma sai ya zamo duk wanda yanzu bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba zai shiga aljanna domin mai zuwan manzon Allah ya shafe addinin nasara ya shafe addinin yahudawa saboda alqur'ani ya shafe duka waɗancan littattafan da wato suka gabata Allah ya ce wala yasuddannakum ash-shaytan kada ku kuskura ku bari shaydan ya karkatar da ku gabarin hanyar Allah ta hanyar jefa muku shubha cewa annabi Isa Allah ne cewa kuma bautar da kuke wa gumaka kuna da dama tunda nasara sun bautata ma annabi Isa kada ku kuskura ku yarda da wannan shubhar shine wala yasuddannakum ash-shaytan kada ku kuskura ku bar shedan ya kautar da ku gabarin tafarkin Allah har ku zo kuna yin abinda ba shi ne ba dan me innahu laku saboda lalle shi shedan aduwun makiyi ne mubinun mai bayyana ƙiyayya lakum gare ku ana saboda shedan makiyi ne gare ku to zai yi ƙoƙarin ya kautar da ku gabarin tafarkin Allah kamar yadda Allah ke inna shaytana lakum aduwun fattakhizuhu aduwa shi dan maki ne gare ku ku rike shi a matsayin maki inna ma yad'u hizbahu shi dan na kiran rundunar sa ne su fandare ma Allah ba dan komai ba li yakunu min ashabis sa'id dan su zama cikin yan wuta kaga kenan wanda ya bi shedan to zai kautar da shi gabarin hanyar Allah ƙarshe kuma zai zama daga cikin Rindunoninsa su kuma rundunoninsa makomarsu ita ce wata wutar jihannama Allah ya shi mu na to wallahu alam mu tsaya nan to jiya tallafin marayu an samu naira dubu shida da tara da sha biyar Allah ya saka da alheri wannan ya ce Allah ya ƙara malar lafiya tambaya ta anan shi wanda bai yi wa mamaci wanka ba wanda ya yi wa mamaci wanka shin dole sai shi ma ya yi wanka wankan ibada kamun shi ma ya yi wannan sallar gawa tare da sauran ibadu to yin wankan ba dole ba ne suna ce hadisi ne na abdullahi dan umar da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa hadisin abu hurairah kai abu Daudu ya fitar da hadisin da tirmidhi mazala na cewa man ghassala mayitan falyabtasil wanda yau mamaci wanka yayi wanka wa man amala ufa wanda kuma ya dauki gawar mamaci in yana da alula ya sake alula sai malamai suka ce wannan umarni na falyabtasil wanka da cewa ya sake alula ba wajibi bane sunna in yayi yayi in bai yi ba babu komai A na yana da tsarki me ke tabbatar da cewa ba wajibi ba ne wasu ruwayoyin ne suka ɗauki wannan hadisin daga wajibi daga ciki akwai ruwayar abdullahi dan umar azala sallallahu alaihi ya ce babu wato wanka akan ku dan kun wanke mamaci mana babu wanka na wajibi akan ku dan kun wanke mamaci yace saboda mamacin ku ba najasa bane ya wadatar muku kawai in kun masa wanka wanke hannayenku kaga wannan ya nuna kenan in ba a yi wankan ba ba komai da wata ruwaya kuma da take cewa sukan yi mamaci wanka amma akan samu wasu daga cikinsu su yi wanka wasu kuma ba sa yi a zamanin manzanni kaga wannan ya nuna kenan ba wajibi ba shi sa idan ba kai wankan ba ka zauna kana da tsarkinka babu komai tattare da kai in ka yi wankan ka aikata sunna za ka samu lada amma dan baka yi ba babu komai a kanka haka nan wanda yake da alula ya rike shi ko ya ɗauki mamaci shi ma alulasa tana nan in ya sake sabuwa ya aikata sunna in bai sake sabuwa ba babu komai tattare da shi wannan ne abin da wato hadisan ke nuna Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibitoci Allah ka ba su lafiya magabatanmu Allah ka ji ɗansu da rahama Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ƙasarmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah dan masu hannu kan mas'alar tsaro a wannan ƙasa Allah ka hana su zaman lafiya su ma Allah ka tona musu asiri Allah ka wargaza aniyarsu mugun nufinsu Allah ka sa na rusa kansu da kansu ne ya Allah dan masu ƙoƙarin kawo zaman lafiya da ka samar da tsaro a ƙasar nan Allah ka taimake su Allah ka koya musu baya Allah ka shiga cikin lamarinsu Allah ka zame musu gata ya Allah wannan fitina da ƙasar Amurka ke haddasa a gabas ta tsakiya Allah ka sanya ya zama ta. Allah ya sanya ya zama ƙarshen rugujewarta da ita da yahudawan baki ɗaya dukkanin makircin da suke shirya wa musulmi Allah ka mai da shi a kansu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله